الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إخوانا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da yi wa Allah godiya wanda daga cikin ni'imominsa ya haɗa mu da ku a wannan wuri mai albarka baitu min buyutillah masallacin juma'a na ahlus na makera a nan birnin kuntuwa jihar katsina ta najeriya a yau lahadi 25 ga watan a goma sha biyar ko ga watan dulkaida shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya bayan godiya ga allah maɗaukakin sarki ina kuma isar da godiya ta musamman ga abokaina waɗanda suka yi sanadiyar haɗuwa da ku a nan musamman shehin malamin nan da ya gabatar da ni zai lafi sheikh muhammad salih khalil hafizahullahu wa ra'a da kuma babban abokina zai lafi sheikh a doktor ismail salis abdallah waɗanda kuka ga mun shigo wannan wuri mai albarka tare da su muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda yake haɗa wa bawa ni'imomi a lokaci guda tare da kuma jarabawa a lokaci guda ambaci haka saboda na gama kimtsawa akan zan zo wannan gari namu mai albarka garin kuntuwa domin halartar bukukuwa da hidimomi na ɗaurin auren ‘ya'yan malami na kuma shugabana profesa U.M. Shu'ai wanda aka fita ne da profesa Zundurai hafizahullah wanda ya aurar da 'ya'yanta a yau na gama shiryawa akan zan taho wannan gari kuma har mu yi karatu na darasi akan munasabar haduwar mu da ku sai kuma muka tashi da a wani ɓangaren kuma wani labari mai so rai na rashi da aka yi mana na iyalin abokinmu kuma ɗanƙonmu mai girma sandaunan kuntuwa alhaji hakim waɗannan abubuwa guda biyu sai suka haɗe mun a lokaci ɗaya a yayin da muke farin ciki <clears throat> saboda munasabar nan da ta tara jama'a ta aure a gidan jakadan kuntuwa sai kuma a lokaci guda ga bakin ciki kuma da shi ma ya tara mutane a gidan sardaunan kuntuwa wannan dalili yasa na tambayi kaina cewa ana iya hada bakin ciki da farin ciki a lokaci guda ga farin cikin bukukuwa da aure ga kuma bakin ciki na mutuwa da alhimi na rashin uwa kuma abokiyar zama wannan tambaya ita ce taken wannan muhadara a yanzu farin ciki da bakin ciki a wurin musulmi waɗannan abubuwa guda biyu a kullum cikin rayuwarmu muna cin karo da su farin ciki ya zo daga baya jarabawa ta zo ta maye gurbin farin ciki a koma cikin bakin ciki wanda yake cikin bakin ciki da alhini da damuwa a yau gobe kuma idan ka zo ka gan shi ko goben nan kusa ko goben nesa sai ka ga kamar ba shi bane ka gani a cikin farin ciki a jiya amma duka mutum ɗaya ne zuciyar tana iya ɗaukan bakin ciki kuma ba tare da an canza ta ba ta ɗauki farin ciki a lokacin da mutum yake cikin bakin ciki sai ka yi tsammani ba za ka sake ganin haƙorinsa sun bayyana yana murmushi da su ba a lokacin da mutum yake cikin farin ciki da annashuwa sakamakon wani abun farin ciki da ya same shi na jin daɗi da ni'ima sai ka yi tsammani ba zai taɓa yin baƙin ciki ba saboda ya manta da baƙin cikin sakamakon farin cikin da ya same shi yaya musulmi ya kamata ya mu'amalanci baƙin ciki kuma yaya ya kamata musulmi ya mu'amalanci farin ciki yaya ya kamata musulmi ya zama idan jarabawa ta baƙin ciki ta same shi ya ya kamata kuma ya canza idan farin ciki ya sauka a gare shi Allah maɗaukacin sarki ya ce a cikin alƙur'ani a rudu billahi mini shekwani rodi ma a saba min musibatin fil arbi wala fi an fusiko illa fi kitabin min ƙabli an na bara'aha inna zalika ala Allah ya fi لكي لا ta'sau على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله wallahu يحب كل مختال muhtalin Allah maɗaukacin sarki ce. babu abin da zai same ku na daga wata musiba ko ya same ku a bayan ƙasa wanda ya shafi rayuwarku ko kuma ya shafi gangan jikinku wanda ya shafe ku kai tsaye face tun kafin ya samu a wannan duniya ko ya auku a kanku ya kasance rubutacce ne a cikin littafi tun kafin mu halicci halitta hakika wannan mai sauki ne a wurin Allah Allah ya ce ya gaya muku cewa duk abin da ya same ku a duniya na daga musiba yana rubuce a cikin littafi ne don ku yi imani da ƙaddara ya sauwaƙa muku raɗaɗin musiba idan ta sauka a kanku don haka da la ta sau alama fata ku. duk abin da kuka rasa ya kubce muku kar kuyi baƙin ciki wala tafrahu bima atakum duk abin da ya same ku kuma kar ku yi farin ciki farin ciki irin na alfahari farin ciki irin na tinkawo da jin cewa isanka shi yasa ka samu wallahu la yuhibbu kulla muktalin faqur Allah baya son duk wani mutum mai girman kai mai takama da alfahari da Allah yake nuna mana a cikin waɗannan ayoyi shine waɗannan guda biyu suna iya samun ka musiba ta rashi da kuma ni'ima ta samu rashi din nan rashin dukiya ko kuma tawayarta Rashin din nan rashin rai ko lafiyar da take sa rai din a ji daɗinsa a duniya ko rashin zaman lafiya ko kuma rashin nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciya a ɗaya ɓangaren kuma Allah yana iya jarrabar ka ta hanyar baka rai da baka lafiya da baka dukiya da baka mulki da baka isa da samu da farin ciki da jin daɗi da nutsuwa da annashuwa a cikin zuciya amma Allah ya nuna dukkan su ba za su taɓa dawwama ba bakin ciki tabbas zai zo amma komin daren daɗewa zai kwaranye a koma farin ciki Allah bai taɓa yin ɗan adam inda ya dawwama a cikin baƙin ciki ba kamar yadda bai taɓa yin ɗan adam inda ya dawwama a cikin farin ciki ba shi yasa ce ne kai la sau alama ma fataku kar ku yi tsananin baƙin ciki don ko rasa saboda gobe kuna iya samu kar ku yi tsananin baƙin ciki don bai zo muku yadda kuke so ba a yau ai ta yiwu a jiya ko shekaran jiya ya zo muku yadda kuke so a lokacin da kai ka rasa ya je hannun wani ne kuma a lokacin da kai kake bakin ciki wani kuma yana farin ciki saboda idan ba kai bakin ciki ba wani kuma ba zai farin ciki ba wa tilkal ayyamu ha bainan nas a yayin da kai kake jin daɗi da farin ciki wani kuma wannan shine sanadiyar bakin cikinsa Allah yana juya rayuwar nan ne a tsakanin zukatan mutane ta yadda wannan zai ɗanɗana kuɗar rayuwa a yi masa allura ta yadda zai ji zafi a tsikare shi wani kuma a daidai lokacin da ake maka ai an zare allurar daga jikin wani ne shi kuma sai ji daɗi ya huta lokacin kai kuma ana tsika maka ita wannan rayuwar kullum haka take wala tafraqu bima ataakum kai da ka samu karka yi alfahari da farin ciki irin na jin isa da tinkaho da takama saboda gobe ma za ka rasa idan ka ɗauka ta fuskar rai Allah maɗaukacin sarki ya hura rayuka na adadin halittu tun daga lokacin da ya fara bai gushe ba yana yi har zuwa yau daidai ran da ake baka rai a ranar ake kwacewa wani tasa a ranar da Allah ke turo mala'ika fayan fukufin fihin ya busa maka rai ya rubuta cewa za ka yi shekara kaza da kwana kaza a wannan duniya a lokacin aka aiko ɗaya mala'ikan kuma wani kuma daidai nasa ya cika a yau hatta da jaa ahadakum ta maut tawaffat rusuluna wa layin farbe ku wani kuma ajalinsa ya zo, an aiko mala'ika a ɗauke shi ya koma kai kuma a ranar ka taho an haifi wani wani kuma ana binne shi a ranar da ka samu kuɗi kana farin ciki da jin daɗi kaga alat ya shiga wani kuma a ranar ya rasa saboda kuɗin da za ka yi amfani da shi ɗin a cikin duniyar nan yake kuma ba na ka kai kaɗai ba ne don ka ran da ka samu an hana wani ne ran da ka rasa kuma an ba wa wani ne ni kai la ta sau alama fata kun kar kai bakin ciki don baka samu ba saboda wa wani irin ka aka bayar wala ta tafrahu bima atakum karka yi alfahari don kai ka samu saboda ba abin alfahari ne don wani aka hana kafin aka baka haka Allah yake juya duniyar nan rayuwa ce yadda Allah maɗaukacin sarki ya tsara ta dole a yi bakin ciki dole kuma a yi farin ciki don yau kana bakin ciki ba shi zai sa kowa sai ya bakin ciki tare da kai ba a'a kamar yadda kai ma da kake farin ciki ba dole kowa ya yi farin ciki ba kai kana bakin ciki wannan yana farin ciki wannan yana farin ciki wancan yana bakin ciki haka rayuwar take juyawa samaniyatun tajri ala nasi kullihim abubuwa guda takwas ne suke tafiya a tsakanin mutane kullum kuma kowane mutum yana cikin ɗaya daga ciki guda takwas ɗin nan dole ana kasawa da kai a lokacin da wani kuma an gama kason nasa an dawo kanka wala budda lin nasi yalkau samaniya babu yadda za a yi mutane dolensu wala budda lil insani samaniya babu yadda za a yi a cikin rayuwar nan baka haɗu da guda takwas din nan ba kullum ɗaya. yana madadin ɗaya ne guda hudu ne suke kishiyantar juna idan kana ɗaya ɗayan kuma an ɗauke maka sururun wa ɗuzin a lokacin da kake farin ciki ba zai dawwama ba gobe kuma za ka koma bakin ciki a lokacin da kai kake farin ciki wani kuma yana bakin ciki a yau din bakin cikinsa ba zai sa kai ka daina farin ciki ba kai ma naka bakin cikin idan ya zo ba zai sa shi kuma ya fasa nasa bakin cikin ba kuma ba zai sa Allah ya fasa jarrabarsa ba shine sururun wa huzn bi ma'ana farahun wa huzn farin ciki da bakin ciki wanda wannan shine shahid din abinda nasihar mu take kai musani ya ɗan uwana ita wannan rayuwa ɗin Allah ya gina ta ne akan jarrabawa wa ɗan adam ko jarrabawa mai kyau ko jarrabawa mai muni kowace ma jarrabawa ce idan aka yi maka jarrabawa ta hanyar an lasa maka zuma da suka yi a bakinka to wani kuma a daidai lokacin da kake lasa sukari kana jin zaƙi, shi kuma kanwa yake lasa ko gishiri kuma ka tabbatar ba iri ɗaya suke ba amma lallai rayu wannan tana bukatar gishiri kuma ba za ta taba tabbata saboda siga tana da zaƙi ko zuma sai a fasa shan gishiri ba kai a yanzu ne kake bukatar siga wani shi kuma gishiri yake bukata ya ɗanɗana. a daidai lokacin da kake bukatar ka ɗauki abu mai sanyi mai zaƙi ka buɗe ka kwankwada wani kuma yanzu abu mai ɗaci yake bukata idan ka bashi mai zaƙi ƙara masa illa za ka yi a rayuwa ko ya mutu dole ya sha abu mai ɗaci kana so ka sha mai zaƙi ka ji daɗi yana so ya sha mai ɗaci ya warke rayuwar kenan aka tafi tafiya Allah madaukakin sarki ya ce wa nabluukum bishari wal da fitina? muna jarrabar ku a duniya da alheri kamar yadda kuma muke jarrabar ku da sharri fitnatan bimana ikhtibaran saboda mu jarrabe ku a yi muku jarrabawa a ga zaka ci ko ka faɗi annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi rayuwa cikin duka waɗannan guda biyu yakan yi farin ciki kuma yakan yi bakin ciki me muka koya daga gare shi idan yana farin ciki me kuma za mu koya daga gare shi idan yana halin bakin ciki waɗanda suke biki da waɗanda suke farin ciki a yau ɗin nan ta a gare ku da waɗanda za su zo su ji ni daga baya koyaushe ne in dai kana cikin farin ciki ka gode wa Allah da wannan farin ciki naka kuma ka sani wannan farin ciki naka shi ma jarabawa ce farin ciki kowa yana son sa kuma baya so farin ciki ya kau duk da cewa ba zai dawoma ba amma Allah ya yi alkawari kowa sai ya samu ɗan iya gwargwadon yadda Allah ya tarfa masa sai dai na wani yawa abubuwan da ke sa farin ciki a rayuwar ɗan adam suna da yawa amma dukkansu jarabawa ce ga ɗan adam sawa'un mai yawa ko mai kaɗan sawa'un ya shafi gangan jiki ta hanyar lafiya ko ya shafi zuciya ta hanyar nutsuwa ko ya shafi dukiya ta hanyar samun ko ya shafi mulki ta hanyar iko da faɗa aji da rike madafai ko kuma ya shafi rayuwar ita kanta ta hanyar samun tsawon kwana da daɗewa a duniya duk wannan abubuwa ne na farin ciki da ɗan adam yake so shi farin ciki idan abu mai kyau ya same ka yana da kyau Allah yana so idan ya maka ni'ima ya ga alamar ni'imar a jikinka kar ya zama ana biki a gidanku kuma kana bakin ciki Allah baya son haka ka bar wani da shi a gidansu ake abun bakin ciki ya bakin ciki amma kai yanzu da abun bakin ciki bai zo maka ba Allah yana so ya ga kayi farin ciki ba imani bane mutum ya ce to ai yanzu a daidai wannan yanayi da muke ciki ai ana faɗa a gari kaza ana kashe wasu a daidai wannan lokaci ai yanzu wani ana zare ransa a daidai wannan lokaci ai wani yana kwanci a gadon asibiti haka ne ko ba haka ba haka ne amma kar ka tuna wancan tunda bai same ka ba a yanzu da kake cikin farin ciki Allah yana so ya ga alamar farin ciki a tare da kai idan kuma abun bakin ciki ya same ka to Allah baya so ga abun bakin ciki kai kuma kana dariya ko naka ko na wani da yake naka a kusa da kai ka nuna masa alamar kana tare da shi ko a farin ciki ko a bakin ciki shi yasa malamai suka ce farin ciki ɗaya daga cikin siffofi ne ma na Allah daga cikin sifatu a sifatun fi'iliya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacciya hadisin Abu Huraira lallahu ashaddu farahan kaga kalmar farin ciki yace Allah yakan yi farin ciki sama da mutumin da wato idan lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi idan bawa yayi laifi sai ya tuba yace Allah na tuba ka yafe mu to Allah yana farin ciki da jin daɗi da tuban da bawa zai iya koma gare shi sama da farin cikin mutumin da ke tafiya da ɗauke da kayan abincinsa da kayan abin shansa a kan laftu sai abin hawansa ya ɓace da abinci da abin shan bayan ya ɗanyi yi yana farkawa sai ya samu babu komi ya fara baƙin ciki da damuwa sai gyangyaɗi ya sake ɗaukansa yana farkawa bayan ya fidda rai da rayuwa ba inda zai samu sai ga wannan dabbar ta sake dawowa ga abincinsa ga abin shansa daga ina ta dawo bai sani ba ya tashi saboda tsafar farin ciki yana taba raƙumin yana cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbu ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kana tsammani mutum zai yi wannan kuskure ya ce to tsananin farin ciki ya sa har bawa yana mantawa yana cewa ubangiji bawa Ya ce to farin cikin da Allah ke yi idan bawa yi laifi ya zo yana tuba gare shi ya fi farin cikin wannan mutum da ya buɗe a ni wannan ya nuna ubangiji ma yana farin ciki da waɗansu abubuwa daga cikin siffofin ayyuka na bayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa da farin ciki sun same shi idan ko abin farin ciki ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga farin ciki ya bayyana a fuskarsa kai kana zuwa ka gane cewa lallai yau akwai kyakkyawan labari abubuwa da yawa suke sa annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki babu kamar harkar addini idan aka karbi sa yayi wa'azi aka musulunta ra'an nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ba abin da yake masa farin ciki akan wannan kuma ba abin da fi bakanta masa rai har ya ji kamar zai kashe kansa in aka ki a musulunta la'allaka bashi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini Allah ce kai kamar zaka kashe kanka don tsabar bakin ciki idan an ki imani kaga a ɗaya bangaren kuma kana kamar zaka kashe kanka da farin ciki idan kaga an yi imani don haka farin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi yana da alaƙa ne da abin da ke faranta wa Allah cikin shi ma yana farin ciki idan aka yi yaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu nasara ba za ka iya kwatanta yadda za ka gan shi ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama aka ga farin cikin da ba kasafai ba ba a saba ganin irin wannan ba ranar da annabi sallallahu alaihi ya samu nasara a yakin badar saboda wannan ranar ita ce yawmal furqa yawmal takal jama'a ita ce ranar da ta zama ranar rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya kuma ita ce farkon yaƙi na gaba da gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kafirai kuma ita take nuna cewa shin Allah yana tare da shi ko baya tare da shi a wurin fassarar kafirai idan bai taimake shi a nan ba ya nuna baya tare da shi idan ya taimake shi ya nuna lalle shi wani abun tsoro ne shi yasa a cikin dare kafin a wayi gari kowa yi bacci amma mazan Allah sallallahu bai iya bacci ba hankalinsa a tashe da tsananin damuwa da firgici Allah ya saukar da ruwan sama wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li bihi wa yudhhiba ankum rijza shaytan Allah ya sanya ruwan sama ya zo ya saukar wa mutane nutsuwa da kwanciyar hankali har suka yi ta bacci ili wa shi kuma nu'at amanatan min suka yi ta bacci shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bacci ba yana tsaye daga hannunsa yana ta addu'a ya Allah ka taimake ni ya Allah ka cika mun alkawarin ka gare ni ya Allah idan ka bari aka kashe waɗannan idan kana so kar a sake bauta maka ka bari a kashe waɗannan ya Allah idan kana da idan ka yi amfani da ikonka na isa ka bar mu za a kashe mu a nan ba ƙarfin mu bane amma ya Allah in kai amfani da rahamarka da jin kanka ka taimake mu ya Allah da addinin ka ya daukaka Allah ka taimake mu Allah ka cika mun alkawarin ka yayi kuka yayi kuka yayi aljini ya koma ga Allah yana ta wannan har gari ya waye aka yaki kuma Allah ya bashi nasara sabai suka ce idan ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin waɗannan kafiran da suka zo yaƙarta sai ga shi an kamo su an gurfanar da su a gabanta dukansu sun yi kneel down suna ɗaɗɗaure a cikin sarƙoƙi a cikin ƙuƙumi kowa yana gurfane a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman afuwa a yafe masa a masa gafara a masa afuwa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana farin ciki yana annashuwa yana murmushi ashe shi ma yana yin farin ciki idan abin farin ciki ya zo sannan annabi sallallahu alaihi sallama yana farin ciki idan ya samu kyakkyawan labari musamman idan ya samu labarin da yake tabbatar da Allah ya gaskata shi akan wani abu kuma Allah ya nuna wa mutane sun gane gaskiyarsa kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana zaune a masallacinsa sai ga wani mutum da da kirista ne tamim ibn aus addari ya zo da shi da wata tawaga ya faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi sallama ce ya rasulallah ya ce to kirista yana ce masa ya rasulallah ya ce na zo ne don in baka labari akan wani abun mamaki da ya faru da ni ina cikin halin tafiya me ya faru da kai ya ce mun fita a cikin doguwar tafiya mun hau kan teku muna cikin jirgin ruwa sai iska sai ta yi wato sai iska sai ta ɗaiɗaita jirgin ruwanmu jirgin ruwan nan ya ɓace da mu a cikin akan hanya sai iska ta ja mu zuwa wani tsibiri ba abinci ba abin sha muka fita akan wannan tsibiri muna hawa kan wannan tsibiri sai ga wata halitta wannan halitta ana ce mata aljassasa tana da kama da gashin akuya amma kuma a tsaye take tafiya kamar ɗan adam amma ba ta da gaba ba ta da baya ba ka ganin fuskarta ko kaga ƙeyarta ko ina gashi sai ta kama mu ta ce ku biyo ni in kai korin shugabana tana kama mu sai ta kai mu cikin wani katon kogo muka ga wata halitta wani mutum shirmeben mutum kato ba mu taba ganin mutum mai girma irinsa ba amma ga tarkoki a ɗaure a hannunsa ga su a ɗaure a kafafunsa. shi da ido ɗaya aka kawo mu gabanta ya ce kusuwaye suka ce mutane ne daga ƙasashen larabawa da ƙasashen larabawa kuke ya fara tambayarsu su ya labarin wuri kaza mai ke faruwa da shi ya ce har yanzu yana matsayi kaza ya yi ta tambayarsu su ya ce akwai wani da zai bayyana a ƙasashen larabawa wani annabi ya bayyana ya ce ya bayyana Ya ce to tun da ya bayyana ni ma na kusan bayyana ni ma lokaci na ya kusa tamim ya gane ashe anan ashe wancan annabin da suka bari ba su imani da shi ba ashe labarinsa gaskiya ne gashi yana ji a wurin halittun da bai taba gani su ba sai ce ni ne addajja shi nan suka sallame su ba a cutar da su ba suka dawo shi ne bayan dogon lokaci sun dawo ya garzaya wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka ji labarinka ya wuce nan ka ji labarin ka har can abin mamakin da muka gani Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano ashe dujal ga inda yake Allah ya riga ya bashi labarin dujal kuma kullum yana gaya mutane akan dujal ai sai hau bari. sahabbai suka ce farin cikin da za ku gani a tattare da shi ba za ka iya kwatanta shi ba ya tara mutane ya ce kullum ina ba ku labarin dujal dujal ya ce to yau ga tamim dari ya je ya ga dujal da idonsa saboda labari ne da zai gaskata abin da yake gaya wa mutane ba kowa ne zai yarda ba zo ka gaya musu bai ga gani aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin farin ciki da nuna annashuwa to aka ɗaya daga cikin abin da ke sa shi farin ciki shine a nuna gaskiyar sakonsa wanda manufar da ta kawo shi duniya kenan kama fi fikum rasulan min anfusikum kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina don haka wannan aikin na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo yi a ce wani ya zo yana gaskata shi kuma an san da ba musulmi ba ne wannan abun yana faranta masa rai sannan ana ganin farin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana cikin iyalansa Na aisha ta ce idan matarsa tana gaya masa labari irin na labaran cikin gida ko tana masa fira takan ga farin cikin da har yakan kyalkyale da dariya ta ce yakan yi dariya har ma ta hango haƙoransa wato turamen nan na ciki tana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga tafiya yana dawowa ita kuma amarya ta gama shirya gida ta canza salon ɗakinta ta canza inda shimfiɗi yake wurin kwanciya ta canza wane ne ta kawo wani wani labule ta sa a jikin bango ta kawo kayan ado ta gyara ɗaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kan shimfiɗin da ya saba kwanciya an yi shimfiɗi an sa zanin gado mai kyau sabo amma kuma sai aka kawo wato mutum mutumi aka kawo tsana mai siffar doki amma kuma da fuka-fukai a jikinsa sai aka ɗora a tsakiyar gado. sai ce ha'a me zan gani kuma ga shimfiɗin gado kuma ga doki Ya ce mata me wannan ta ce doki kenan ce doki kuma doki ne da fuka-fuki take kai baka sa annabi Sulaiman dokin sa mai buka musu bane yace wannan magana take wannan magana ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushe da dariya me abin dariya a ciki yau shine ake bashi labarin dan uwansa annabi Sulaiman saboda yarinta irin tata kaga yana farin ciki ya dawo daga jiyar tafiya amma idan ya zo gida aka yi masa abin dariya sai dariya abin farin ciki sai farin ciki ina fata muna fahimta wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana farin ciki kuma ya gaya wa musulmi cewa idan abin farin ciki ya zo su yi farin ciki yana zaune a gida abubakar radiyallahu anhu ya shigo ranar sallah yara suna kaɗe-kaɗe annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon su ana fira sai suka ci gaba da kaɗe kaɗen su da abubakar yanzu can sai umar ya sallama yana leƙowa sai yaran nan suka watse da gudu yace kai ku dawo ku yi wasan ku yau ranar farin ciki umar ya tsawa yake ji maza miri shaitani fi baiti rasulillah yau sautin shaidan ne a gidan manzan Allah kai mai zan gani nan yace kai Umar ka bar su yi wasan su yau ranar sallah ce yace kowace mutane suna da al'adarsu da ke sa su ke farin ciki yau ranar farin ciki ne karka zarar mana da yara wannan ya nuna a ranar sallah Annabi Sallah alaihi yana farin ciki kuma yana so ka nuna farin ciki waɗannan duka misalai ne da suke nuna musulmi idan abin farin ciki ya zo ana so ya nuna ya yi farin ciki kuma idan Allah ya maka kyauta to idan ka tashi kai farin ciki Allah maka kyautar lafiya ka tashi ka jinka ka miƙe za ta iya fita ai wani da ya tashi a ranar sai ya tashi da stroke ba zai iya motsa jikinsa ba kuma da jiya ba da shi ya kwanta ba wannan abun godiya ga Allah ne da farin ciki ka tashi ka je sana'a ka wuni sai Allah ya sa ka samu wani ya fita bai samu komi ba wani haƙƙin ka da ya makale yanzu ya fito sai ka gode wa Allah kai farin ciki Allah ne ya turo ballantana kuma abubuwan da muke shiga yau da kullum na bukukuwa da kidindimu waɗannan dukansu ana so a musulunci ka nuna kayi farin ciki to ballantana kuma abin da ya fi komi shine idan al'amarin addini ne ya sami ka ka samu dama kayi aikin hajji kai farin ciki ka samu dama an biya maka zaka je kai farin ciki ka samu dama ka haddace Alƙur'ani kai farin ciki ka samu dama ɗanka ya haddace kai farin ciki ka samu dama wato Allah ya baka wani matsayi a addini an naɗa ka liman a wani wuri an naɗa ka shugaba a wata ƙungiya ta addini an gayyace ka a wata harka ta addini duk wani abin da ya shafi harkar addini aka baka to Allah yana so ka nuna farin ciki kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah ce da falalar Allah ta addini da rahamarsa ta alqur'ani wannan shine babban abin da ya kamata mutane su yi farin ciki shi yafi musu sama da farin ciki akan abin da mutum ya tara na dukiya don haka farin ciki na addini shine yake kan gaba da farin ciki akan rayuwar duniya an fahimta don haka muna farin ciki kuma muna taya murna da farin ciki ga bikin nan ɗaya daga cikin manufofi da ta samu ka kawo ziyara a nan wannan farin ciki bakin ciki baya tauye shi sannan aka zo maganar bakin ciki farin ciki kuma baya tauye shi Allah Ubangiji ya sanya albarka a kan wannan aure da muka halarta Allah ubangiji ya albarkaci su ma'aurata Allah ubangiji ya sa rayuwarsu ta zama nagartacciya akan koyarwa ta addini da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma bakin ciki ana cikin farin ciki an yi aure an haifu amma wata rana za a hannu shi yasa mawaƙin nan ya ce sururun wa huznun wa jima'un wa furfatun wa usurun wa yusurun ya ce a cikin rayuwan nan dole bayan farin ciki da baƙin ciki sai kuma a ɗaya ɓangaren akwai kuma haɗuwa akwai kuma rabuwa akwai wahala akwai sauƙi rayuwar nan duka an haɗa ta ne akan kai ka haɗu da wani yau wani kuma a yau yake rabuwa da wani a yau ka haɗu da wata ka ji farin ciki za ka aure ta a yau ka haɗu da wata ka ji farin ciki kun haɗu yau za ku fara rayuwa aure za ku gina wani kuma sun gama nasu a yau za su rabu haɗuwarku ba za ta shafi rabuwar suwa ne ba rabuwar suwa ne kuma ba za ta shafi haɗuwarku ba ka haɗu da wani kana ƙaunarta mahaifinka ne mahaifiyarka ce ita ka fara gani a duniya kana faɗowa a duniya idonka yana buɗewa fuskarta ka fara gani amma wallahi wata rana za ta rabu da kai yadda ba za ka sake ganinta ba a wannan duniya sai dai ka ga wata fuskar banda ta ta ka yi rayuwa da wani mutum wanda kuka haɗu a duniya aboki ne a cikin harkar da kuke yi ta duniya ko ta addini ta rayuwar duniya ko ta lahira kana son sa yana son ka kuma bataliyar rayukan ku iri ɗaya ne amma wallahi wata rana sai ka rabu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake al-arwa'u junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha salaf rayuka da ka gansu nan bataliya bataliya ce ta rundunoni rundunoni duk wanda bataliyarsu ta rundunarsu guda ɗaya ce aka haɗa ku a wuri guda tun a lokacin da aka yi halitta to in kuka zo nan duniya za ku kaunaci juna saboda dama group ɗin ku ɗaya ne tun a wurin Allah a ranar lahi tun a wurin Allah kafin a yi wannan halitta wanda kuma group ɗin ku ba iri ɗaya bane wa mata na kara minha ikhtalaf wanda suke nesa kuma sai kaga za za su yi ba za su yi rayuwa ta jin daɗi da abota ba bari ku gane yadda al'amarin yake lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fara yin halitta kafin mu zo wannan duniya a fara halittar mu ɗaya bayan ɗaya ana haifar mu kowa shi kaɗai zai fito ko tagwaye za a haifa ai ba lokaci ne suke fitowa ba sai dai ɗaya ya fito kafin wani to a lokacin da aka yi halitta a da Allah ya ciro mu ai daga tsatson annabi Adam sai tara mu a wuri guda wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum a lokacin da Allah ya tara mutane haka sai ta tara mu group group group yanzu ba ga mutum muna daya nan wurin ba to duk rayukan da suke da connection da juna sai Allah ya yi su iri guda a samfuri iri ɗaya sai ya tara su a nan group ɗin wasu rayukan kuma iri ɗaya da nan wasu rayukan ya yi a nan to duk inda kuka zama ɗan guruf ɗaya ne a cikin rayukanku to idan kuka zo kuka haɗu a nan duniya za ku ƙaunaci juna ku yi rayuwa mai daɗi saboda tun a dama rayukanku iri ɗaya aka yi connecting ɗinsu tun a da Bayin ba ka misali a cikin wannan rayuwar ka kakan haɗu da wani ba ku taɓa haɗuwa ba amma kana ganin sa sai ka ji kana sha kana son sa wani kuma ka saba ganin sa amma duk da ka gan shi sai dai kai haka baka san kuma me maka ba haka ne bai maka laifin komi ba amma bai burge ka bari in ƙara fito muku da misali idan aka yi kusa da siyasa aka fara buga fastoci wani ana manna shi zaka ganci yayi burmushi yayi dariya amma kana ganin shi zaka ga ba ka son sa wani kuma ba dariya yake ba amma kana ganin su sai kaga kana son sa me yasa kake son sa kai baka sani ba wani shi kuma baya son wannan yanzu wannan baka ga ya maka ba wannan danta wani kuma yana gani wani zai ce wallahi wannan ba zai ci ba har kawai shi hoton sa bai masa ba mutum biyu za su zo suna kamfe wani yanzu ya tsaya yi magana sai gama ka saurare shi ka ji ya iya jawabi amma kai bai burge ka ba wani kuma ya zo in ina yake da iya jawabin ba amma kai kuma tausayi ya baka sai ka ji kana son sa ma arafa min hakalam me yasa haka to tun lokacin da Allah yayi halitta ne sai hada ku iri daya ne a wuri guda ana samu wannan tsakanin maza a junansu ana samu tsakanin mata a junansu to ballantana kuma tsakanin maza da mata zaka ga wata kunya aji guda a makaranta ko kun yi makaranta ɗaya ko kuma makota ne kun daɗe kuna haɗuwa da ita amma wallahi da za a yi kuskure a ce za a haɗa ka da wanci duk duniyar sai ka ji ta maka baki mai ta maka bata maka komi ba ita kuma ta saba ganin ta fa makocinsu ne ko ɗan uwanta ne ma na jini sai a ce za a haɗa ko aure da wane dangantaka ta jini ba ita take nufin dangantaka ta rayuka ba sai a ce za a yi mata aure da wani sai ta ji ba ta son sa akan wannan sai ta iya ce za ta kashe kanta ma ana haka ko ba a haka sai ka ga kuma su zo tana son wani kabila can ba ta san shi ba amma haduwa ta lokaci ɗaya. sai ta ji wannan take so na fata an fahimci wannan to idan rayuwa ta sa ka samu wanda group ɗinku na so iri ɗaya ne kun so juna kun gama kaunar juna amma wallahi wata rana za ku rabu shi yasa ka yi alhini ka taya bakin ciki wa duk mutumin da ya rasa masoyinsa ba za ka taɓa iya kwatanta bakin ciki da damuwa da ɗan adam yake ji ba sai ran da ka rasa masoyi wallahi za ka gane wannan rayuwar duk abin da ka samu sai ka ji kai ba ka ma sha'awarta ina ma da kai aka ɗauka aka bar shi ina ma da tare kuka tafi wacce ma'ul wa turka an rayu an haɗu kuma wallahi za a rayu ina so ka kwatanta baƙin ciki da ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake kuka lokacin da ya ga ana ɗaukan ran jikansa ɗan zainab yaro ne ƙarami annabi yana rike da ke jikinsa ya yi zafi yaro yana haka haka haka irin alaman zare rai sa ga annabi sassalama yana kuka wani sahabi ya ce masa ya rasu kai kuma kake kuka ya ce ai tausayi a cikin zuciya Allah ya dasa shi a cikin zuciyar duk mai imani to ya kake ji kuma da ranar da aka ɗauki ran ɗansa ibrahim annabi sallallahu alaihi yana zaune ana zuwa ana masa jaje akan mutuwar ɗansa saboda an gan shi da farin ciki wata rana ya zo ya zauna Yace ce an yi mun haihuwa daren jiya yana murmushi da fara'a da annashuwa Yace na sa wa yaron sunan babana ibrahim wannan yaro ya kai wata sha takwas a duniya shekara ɗaya da rabi kenan kaga ai yayi wayo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi waje yana rike da shi yana wasa da shi yana son wannan yaro sahabbai da yawa suka ce ba su taba ganin mutum mai kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan yaro ba don haka ana jira ga wannan yaro da zai zama in ya girma kuma haihuwa ce ta dattijo saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina haihuwa tun daga makka da ya gama haihuwar yaransa na naka jijitar su bai sake haihuwa ba yanzu a madina sai gashi ya zo ya samu wannan yaro yana runguma wannan yaro yana son sa amma wata ranar da safe da hantsi yaron nan zazzabi ya yi tsanani kawai yaron nan ya bar duniya aka karɓi ransa tabbai suka zo gaida annabi sallallahu alaihi wasallam so gaina kuka kaga bakin ciki kenan ranar da aka haifi yaron ana mai farin ciki yau kuma gashi ana mai bakin ciki aka ce ya rasulullah ya kake ji yace innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan ido yana zubar da hawaye zuciya kuma tana cike da bakin ciki wala na kulu illa ma yurdi rabbana sai dai ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah ya yarda wa inna ala firaqika ya ibrahimu la sai dai muna tsananin bakin ciki da rabuwa daga ya ibrahim ashe bakin ciki ya halatta idan abin bakin ciki ya faru sannan kuka ya halatta idan abin addini ya same ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka kukan da ba a yarda ba shine kukan nuna rashin yarda kai kururuwa kana cewa na mutu na lala wane ya mutu ya zan yi a to da ya tsaye a akan ka aka fara mutuwa aka fara yi wa mutuwa a'a hannunka ranka yana hannun Allah kamar yadda nasa yake hannun Allah Allah ya ɗauke shi baya nufin rayuwarka dama ba da shi ka dogara ba ga Allah ka dogara wannan shi ne abin da aka na maka yi kuka ka zub da hawaye ko da za ka yi sheka a wajen zub da hawayen ba laifi ba ne saboda baƙin ciki ne ina fata mun fahimta sannan an ga bakin ciki wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin yakin Uhud bayan an ga farin cikinsa a yakin Badar wa ayyamu ha bainan nan bakin cikin ya tsananta a wurin yakin Badar yakin da har ya rinka cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum wa huwa yad'uhum ila ilal islam kaifa ta yaya mutane za su rabauta su fasa goshin annabin su yana kiransu zuwa musulunci su ka masa yaƙi su kawo hari har su fasa masa goshi kaga ashe lallai bakin ciki yayi yawa ke yasa yake faɗan wannan an ga bakin ciki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aka bashi labari cewa an kashe masa sahabbai waɗanda ya tura su a matsayin jakadu amma mutanen garin su tumama ibn usad suka kama su suka kashe manzon Allah ta salama ya yi bakin ciki shi ta ce a je a kawo masa tumama ko da rai ko a mace ga wannan duka bakin ciki ne yasa sannan kuma an ga bakin ciki wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da na ta jinjin sarauta shi yasa har waɗansu ma suke sa wa wannan shekara da amul uzur shekarar bakin ciki duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai ba su suka sa wannan wannan sunan ba amma ya shahara a wurin malaman tarihi a yanzu suna kiransa shekarar bakin ciki saboda a dan tsakanin lokaci kankani a cikin wata shida annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga jarabawoyi na rayuwa kala kala abubuwa suka cuku abubuwa suka canza rayuwa ta burkice annabi sallallahu alaihi sallama baffansa abu talib ya mutu kafirai suka samu daman da suka kafa masa ƙahon zuka suka kuma ɗora masa takunkumi baya iya fita ya yawo sahabbansa ba sa fita aka kulle su aka kewaye su a cikin gidajensu suka kuya a wuri guda ba shiga wurinsu ba fita su kuma su shigo cikin mutane abinci da ruwan sha baya shiga wurinsu su kuma ba ta iya fita su nema ana cikin wannan tsanani kuma na na Khadija ta rasu an ji daɗin rayuwa da na na Khadija yau kuma ta rasu a cikin tsananin wahala to annabi sallallahu alaihi ya sha bakin ciki akan rashin na na Khadija kaga rayuwa ce take canzawa duk inda kauna take tsakaninka da wadda kake kauna wallahi bai kai kauna tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Khadija ba saboda duk kaunar da ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa nana Aisha sai da Aisha duk da bata san Khadija ba don ba rayu tare ba amma sai da nana Aisha ta rinka kishi da ita duk da cewa tana lafira saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bakin ciki akan rabuwarsa da ita kuma yake yawan tuna ta a rayuwarsa tuna ta a rayuwarsa ya sa idan ya samu kuɗi sai sa a sayo masa tinkiya ya yanka ya yayyanka naman ya ce a ɗauki cinya a kai wa kawar Khadija wanci a ɗauki abu kaza a kai wa kawar Khadija wanci Aisha suna gidan suna gani wannan ya nuna an yi rayuwa mai daɗi ya kake tsammani ya ji ranar da za a rabu da ita na fata ana fahimta za ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya ga farin ciki kuma ya ga bakin ciki to haka kuma a matsayinmu na bayan Allah jama'a mu shirya da cewa yau za mu ga bakin ciki gobe kuma mu ga farin ciki idan abin farin ciki ya zo wa yawma idin yafrahul ulmuminu bi yanzu yansuru ya sha za a yi farin ciki da taimakon Allah idan Allah ya kawo Allah ko yana taimakon wanda ya ga dama ne sai ka masa farin ciki idan ko Allah ya canza rayuwar wa bulukun bishar to Allah maɗaukacin sarki zai iya jarrabar ka kuma da sharri sai ka ga farin ciki ya kawo sai a koma bakin ciki duk wanda ya zo ka karɓa. ya ake mu'amalantar farin ciki yadda ake mu'amalantar farin ciki shine a gode wa Allah idan an samu Allah yana so idan ya maka abin farin ciki ka nuna ka yi farin cikin kuma ka gode wa Allah shine ma'anar qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu shine ma'anar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddi. baka idan Allah ya maka abin farin ciki to ka nuna wa jama'a cewa kana farin ciki ka nuna wa jama'a cewa ka gode wa Allah idan an yi maka haifuwa ka zo ka yi albishir idan ka yi aure ka gayyaci mutane idan ka samu wani abu na matsayi ka nuna wa mutane ka gode wa Allah ka yi walima duk wanda yana daga cikin abin da ake nuna farin ciki domin nuna alamar godiya ga Allah kar abun farin ciki ya same ka kai shuru kai dip ba mu gani ba wani karin maganan bahaushe yana cewa a koye samu a bayyana rashi a a ƙarya ce Kar ka koye samu idan Allah ya baka wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith Allah shi ka bayyana Allah yana so idan ya maka ni'ima ya ga alamar ni'imar kuma ka gaya wa mutane su sai aka murna saboda shi zai sa wani ma ya sa tsammani sai ka san masa amma kana da shi ba a san kana da shi ba iyalanka ba san kana da shi ba wannan baka iya farin ciki ba addinin musulunci kuma baka iya godiya ga Allah ba sannan kuma a bauta wa Allah da abun farin ciki duk abun farin ciki da ya same ka ka gode wa Allah kuma ka bauta wa Allah a cikin wannan yanayi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan babban albishi ya zo masa sai ya faɗi ya sujada a daidai lokacin da abun farin ciki ya zo maka kana neman wani abu ka samu to ka faɗi ka yi sujada wannan sujadar ba dole sai da alola ake yin ta ba ko mace mai haila tana iya yi ko mai janaba kyakkyawan labari ya zo masa zai iya yi ba dole sai kana da alola ba kuma ko kana kallon alƙibla ko baka ka kallon alƙibla za ka iya yin wannan sujada jama'a muna fahimta alama ce da ake nuna lallai an gode ga Allah maɗaukakin sarki idan an samu ni'ima ko idan abin farin ciki ya zo sannan idan abin bakin ciki ya zo shi kuma yadda ake mu'amalanta ne a yi haƙuri yadda ake mu'amalantar bakin ciki ne a yi mene a yi haƙuri a jure kada farin ciki ya same ka kai shuru kar kuma bakin ciki ya same ka kai ta faɗa a'a idan abin bakin ciki ya same ka ka fi mai da hankali ka koma ga wanda ya aiko da bakin cikin don ya yi maka karka gaya waɗanda ba za su iya raba ka da shi ba ina fata ana fahimta kar ya zama kana yawan kai kuka zuwa mutane akan abin bakin cikin da ya same ka ba laifi bane ka bada labari an yi maka rasuwa ba laifi bane ka bada labari ka rasa abu kaza a'a abin da yake abin da yake laifi din shine ka rinka nuna alamar kana kai kuka ne wurin mutane Allah baya son wannan idan abin bakin ciki ya same ka sai ka yi haƙuri sai ka koma ga Allah saboda Allah ya ce allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillah waɗanda idan musiba ta same su na bakin ciki sai su ce muna ga Allah kuma ga Allah muke komawa qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un sannan idan ka yi haka sai ka yi addu'a idan musiba ta same ka ta bakin ciki ka yi addu'a addu'a ta kanta Allah sai canza maka mummuna sai koma kyakkyawa hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Muslim daga Ummu Salama ce ta ji manzan Allah sallallahu ya ce duk wanda musiba ta same shi ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Ya ce ya Allah ka bani lada akan wannan musibar da ta same ni wannan bakin ciki Allah ka ban lada kar ya zama a banza na yi kuma Allah ka canza mun ita da abin da ya fi alkhairi Ya ce Allah zai canza maka da abin da ya fi alkhairi idan ka rasa wani to za ka samu wani ka rasa wani masoyi ka samu wani masoyin ya maye gurbin sa sannan bakin cikin kuma zai tafi na na ummu salama ta ce na karanta wannan addu'a lokacin da na rasa mijina abu salama sai ga shi Allah ya mun tukuici da wanda ya fi shi shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iya kwatanta farin cikin ta ran da ta aure Abu Salama da farin cikin ta ran da ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za zama iri ɗaya? sannan bakin cikin da ta fi na rasa Abu Salama ranar da ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sauran wancan bakin ciki babu shi zaka wannan addu'a takan sa bakin cikinta sai ya ragu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce cikin Bukhari da Muslim yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu kai wala ya kunu dhalika illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana la wa in asabathu barra'u sabara fa kana la ya ce al'amarin mumini abin mamaki amma mumini ne kadai ke da wannan gara idan kyakkyawa ta same shi abin farin ciki sai ya yi godiya ga Allah sai ya samu lada idan mummuna ta same shi sai ya yi haƙuri sai ya samu lada za ka mumini shi baya asara kar ka bari ka yi asarar bakin cikinka kar ka bari ka yi asarar farin cikinka farin cikinka ka haɗa shi da samun lada bayan ka ji farin cikin a duniya kuma ya zama ya zo maka da lada a lahira bakin cikinka ka kwaranye shi da wato haƙuri sai ya zama a nan duniya bakin cikin bai cutar da kai sosai ba tun da ka yi haƙuri a lahira kuma ka samu lada wannan shi ne yadda ɗan adam musulmi yake mu'amalantar farin ciki da bakin ciki a duk inda ya zo masa sannan na ƙarshe da zan faɗa ga wannan ɗan uwa namu da ya rasa iyalinsa shi ne bayan mun yi maka ta'aziyya da kai da sauran masoya ga ita wannan baiwar Allah da ƴan uwanta da yayan da ta bari muna gaya maka hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ibnu majah ya rawaito daga nana Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana cutar ajali a ranar da zai bar duniya kenan ana sallar asuba abubakar shi ke jan sallah ta sai annabi sallah sallama ya sa hannunsa ya kwaye labule yana kwance sai ya hango mutane sun yi saku ana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle su sai yayi murmushi aka ga farin ciki a tare da shi sai waɗanda suke tare da shi a cikin gida suka je annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda wata musiba a wannan duniyar ta same shi ya rasa wani nasa da yake kauna ya ce falyatazza bi ya ce to ya yi wa kansa ta'aziyya da ni idan ya tuna da cewa ya rasa ni saboda rasa ni ya fi ƙarfin rasa kowa a duniya sana imamu dari ne a cikin suna ya rawaito daga afa ibnu Abira ba, sai da cewa hadisin mursal ne amma isnadinsa ingantacce ne cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce idza asaba ahadakum musibatun idan ɗayan musiba ta same shi musiba ta hubi a lokacin da yake jin raɗaɗin rashin wanda yake so a duniya ɗin nan masoyiyar ce kun yi rayuwa ta duniya a cikin daɗi da wahala tare kun yi rayuwa a cikin rufin asiri da juna tare kun haifi ɗaya sun zama muku ƙurratu ayin tare ko ke mace kika rasa mijinki kun yi rayuwa ta jin daɗi da rufin asiri tare an haife ke a gidanku daban gidansu daban amma yanzu afza ba'dukum ila ba'd kun zo kun haɗe da juna kun zama kamar mutum guda sai kika rasa shi wannan ba karamar musiba ba ce ka rasa mahaifiyarka wadda ta sha wahala da kai ka rayu a cikin jikinta kafin ka fara rayuwa a wannan duniyar ko ka rasa mahaifinka wanda ɓangaren jikinsa aka ɗiba aka yi ka ka tabbatar da cewa babban rashi ko ka rasa wani abokinka idan kun shiga tare ko ka shiga idan kun fita tare ko ka fita kullum tare ake ganin ku sai ya faɗi ya mutu sai kuma baka san naka ranar ba idan bakin cikin nan ya soke ka damuwar nan ta ka maka hali ya ce to ka tuna duk matsayinsa a wurinka bai kai matsayin muhammadu rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam yace tun ka rasa ni to kana iya rasa kowa kuma kuma tun ka iya hakuri da babu ni a wannan duniyar to ka iya hakuri da koma wane ne in ya bar duniya wannan ya ishe mu ta'aziya ko bai ishe mu ba falyadhkur musibatahu bi ya dinga tunawa da musibar rashi na fa innaha min a'zamil domin yana ɗaya daga cikin mafi girman musiba a duniya yau a ce bana nan kuma shi mun wayi gari mun tashi a duniya bayan bayan kuma ya faɗa ya ce ana amanatun li ashabi fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'adun ni din nan ni ne garkuwa wa sahabbaina duk ran da aka ce bana nan sahabbaina sun shiga uku to ballantana mu wannan kasar tamu an taɓa yin lokacin da yadda muke takata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke takata a sama an taɓa yin lokacin da waɗansu mutanen idan suna so su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan idon zuwa za su yi su yi tattakin da bai wuce taku ɗari biyu ba su yi sallama su ganshi su sha hannu da shi mu ba mu taɓa ganin ba akwai musibar da ta wuce wannan a lokacin da yake raye shine lokacin da ba a taɓa yin lokaci mai albarka irin wannan lokacin ba ƙasar nan da yana tafiya a samanta ne yanzu an haƙa ta an sace a ciki an binne shi a ciki akwai musibar da ta wuce wannan ka gode wa Allah da Allah ya sa kana kan tafarkinsa ka yi haƙuri da rayuwa ka rasa wanda kake so kun tone ƙasa kun haƙa kuka danna shi a ciki kuka rufe kana tuna wannan kana gani abokin zamanka abokin kwanciyarka abokin rayuwarka yau yana kwanci a cikin ƙasa to ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama an kwantar da shi a cikin ƙasa aka rufe bayan an gama an dawo na na Fatima tace wa Anas asabat anfusukum an tahsu ta ala rasulillah an tahsu ba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk kuka iya kuna ji kuna gani kuna ɗiban ƙasa kuna zubawa akan manzon Allah kun ji daɗin haka yace wallahi ba mu ji daɗi ba amma dole mu mu yi haka don haka rabuwa da masoyi dole duk yadda kake jin damuwa da kunci a ranka akan ka rasa masoyi ko ke rasa masoyiya za ka iya tuna abinda umar ya ji a ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tsananin bakin ciki ya sa ka tuna da karfin zuciya irin na umar ya zare takobi ya ce duk wanda ya sake ce manzan Allah ya mutu sai na kashe shi ya fasan yadda mutuwa take ba amma ce zan kashe shi duk wanda ya sake ce ya mutu manzan Allah bai mutu ba ya fita a cikin hayyacinsa ba giya ya sha ba ba kwaya ya sha ba wallahi bakin ciki ne kawai da rashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna da karfin zuciya da jarurta irin ta Umar don haka karka yi karka ji damuwa don kaga wani jarumi kuma kaga yana ta kuka saboda ya rasa wanda yake so a a a zuci ne al'amarin yake duk wanda aka yi masa rashi muna masa ta'aziyya muna kuma rarashinsa ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri wasbiru inna allaha ma'as sabiri wannan baiwar Allah da ta rasu Allah ya gafarta mata Allah ya haskaka makwancinta Allah ya ba mu guzurin kar da su dukkan musulmi da suka kwanta dama a da ko a yanzu ko a nan gaba da za su mutu Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ubangiji ya ba mu ceto a hannun masu ceto annabawa da mala'iku da cetonsa shi Allah maɗaukakin sarki da kansa Allah ubangiji ya bamu rahama ya kuma tara mu fi dari kalamatihi a cikin aljanna ihwanan ala sururin mutakabilin abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh